This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Juma'a 6 ga watan Disamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Nan ba da jimawa ba majalisar dokokin Amurka za ta tantance ministocin da zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump ya nada a matsayin waɗanda za su yi aiki tare a gwamnatinsa. Isra'ila ta karyata wani sabon rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da ke zarginta da aikata kisan kiyashi a Gaza. babban jami'in diplomasiyyar rasha da na amurka sun yi musayar kalamai a wani taron ƙasa da ƙasa kan yakin moscow da ukraine kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji yadda kungiyoyin farar hula da na 'yan kasuwa da ma 'yan arewacin najeriya da ke zama kasar ghana suke bayyana ra'ayoyinsu game da babban zaben kasar da ke tafa gobe asabar tare da fatan ganin an yi zaben lami lafiya a ta muke da ba da shawara ga wannan zaɓe da za yi na wannan shekara mutane ya kamata mu kiyaye kawunanmu mu san cewa ba abin da ke haifar da zaman lafiya shi kiyaye fitina nisan nisantar da kanka da abin da bai kamata ba. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Haka zalika su ma 'yan ƙasar Ghana da ke zama Najeriya sun tofa albarkacin bakinsu game da zaben. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci. Yau ma za mu kawo muku shirin manuniya wanda shi ma ya tattauna akan batun zaben na ƙasar Ghana. amma yanzu dai sai a gyara zama a ji kashin farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Nan gaba kaɗan Majalisar Dokokin Amurka za ta tantance ministocin da zababben shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa a matsayin waɗanda za su yi aiki tare a gwamnatinsa inda da yawa daga cikinsu suke fuskantar tambayoyi game da cancantar su. a tsarin demokradiyya amurka majalisar zartarwa tare da majalisar dattawan za su tantance tare da tabbatar da waɗanda trump ya naɗa a manyan mukaman sanata mako rubio na jam'iyyar republican wanda trump ya naɗa a matsayin wanda zai jagoranci ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce shugaban ya tsara manufofin kasashen waje aikinmu shine aiwatar da su amma kamar pete hegseth wanda trump ya nada a matsayin wanda zai jagoranci ma'aikatar tsaro ta pentagon bai taba rike bukamin jagorancin soji ba kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda ake cece kuce a kan manufofin siyasar su inda wasu 'yan majalisar dattawan na amurka na jam'iyyar republican suka ce da wuya a tabbatar da shi pete hexed ya ce sojojinmu su ne akan gaba abinda donald trump ya ce in yi kenan aikinmu shine dawo da martabar aikin tsaronmu ta pentagon a ziyarar da ya kai jihar sokoto a najeriya jakadan amurka mr richard m mills ya ce amurka za ta ayyana shirinta akan inganta tallafin da take bayarwa a najeriya da zimmar ƙara kyautata rayuwar 'yan kasar mr richard ya ce akan haka ne ma yake tattauna da mahukunta da jama'a a sassa daban-daban domin jin yadda za a kara inganta tallafin and that's why it was important for me to come to the north and to come to sokoto state ya ce haka ne zuwa yankin arewa kuma a sokoto akan muhimmancin da ke gare a faɗin najeriya ya tattauna da jama'a na rukunoni daban-daban da suka hada da 'yan kasuwa shugabannin addini dalibai da ma kafafen yada labarai domin ya ji daga bakin su. Abin da ƙasar Amurka ke aiwatarwa a Najeriya da ma jihar Sokoto ya ji shawarwarin su ta yadda suke ganin za a ƙara inganta ayyukan a yankunan su gwamnan sokoto ama aliyu sokoto ya tabbatar da cewa lallai jama'a sun amfana gaya daga ayyukan na ƙasar amurka ta gudanar kuma tana kan gudanarwa a jihar sokoto such as you said programs which has been providing support to areas ya ce ayyukan sun hada da taimakawa da kyautata rayukan jama'a haujin kiwon lafiya tallafawa jama'a wajen sauƙaƙa halin kuncin rayuwa rage fatara da horar da jama'a akan kyakkyawan tsarin demokuraɗiyya da dai sauransu na tuntuɓi shugaban haɗakar ƙungiyoyin fafatuka waɗanda ke biye da kuma aiwatar da wasu daga ayyukan haɗaka da ƙasar amurka ke gudanarwa bello shehu gadabawa so tasirin waɗannan ayyukan nasu magana gaskiya shine da ba mu samu watakila abubuwan da muke samu wurin ka kalla musamman a irin gehin lahiya da gehin ilimi suna taimakawa sosai sosai da abin da ya shaye su kila in ka ciro wannan Eh, shiraron da suke tallafa to da wahala a ce gwamnatocinmu yadda suke sun samu cin nasarori kamar yadda suke cin nasarori a kan kuma sun yi abin da bature cin fondin din harkar lahiyar sosai. To Madalla a gaida Muhammad Nasir daga Sokoto. Kuna sauraron labaran ne daga dan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To 'yan anjima kaɗan zara za ta sake dawowa da ƙarashen labaran duniya. Yayin da masu kaɗa kuri'a ke shirin zuwa rumfunan zaɓe don zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki a ƙasar Ghana. Ƙungiyoyin farar hula da na 'yan kasuwa sun bayyana fatan ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. suma 'yan arewacin najeriya da ke zama ghana ba a bar su a baya ba inda suka yi kira ga al'ummar ghana da su bi dokar zaɓe kuma a gudanar da zaben lafiya ba tare da tashin hankali ba wakilin muryar amurka idris abdullabaku na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Alhaji Ali Muhammad Shamaki, ambasadan kungiyar al'ummar Arewa mazauna Ghana, ya ba da takaitaccen bayani kan asalin kungiyar. Asalin Arewa Community a Ghana kungiya ne da akalla ya kai shekara wurin 63 zuwa 64 yau. Sabida an fara samun haɗin kan Arewa Community ne zamanin da Saddauna ya kawo ziyara a ƙasar Ghana, wanda ya zo ya samu 'yan wayen mu 'yan arewacin Najeriya da Hausawa suna nan suna kasuwanci suna shiga da fita, inda ya fara haɗa kansu kenan ya nuna musu cewa haɗuwansu wuri ɗaya shine mafi muhimmanci fiya ga rarrabuwansu saboda in sun haɗa kai shine zai sa gwamnati ya san da su in akwai abin taimakawa gwamnati zai yayi musu wasu shugabannin kungiyar sun yi fata a gudanar da zaben gane lami lafiya sannan kuma suka yi kira ga jama'a da su kiyaye daga duk abin da zai kawo fitina a matsayi na alhaji ali muhammad shamaki ni ne ambasada na arewa community ghana fata muke da ba da shawara ga wannan zaɓe da za yi na wannan shekara mutane ya kamata mu kiyaye kawunanmu mu san cewa ba abin da ke haifar da zaman lafiya she kiyaye fitina nisantar da kanka da abin da bai kamata ba kada ka kai kanka inda ba a neme ka ba kuma kada ka yadda wani ya ka abin da ba abin yin ka ba ne. Ne ne mai suna Malam Musa mai hula fardaunan Hausa'an ma Accra Ghana ina kuma chief organizer Arewa Community 'yan asalin arewacin Najeriya. Najeriya mazauna Ghana. Muna kira a gare mu duka baki ɗaya akan wannan zaɓe da za a yi a Ghana, to muna fatan Allah ya sa a yi shi lafiya a ƙare shi lafiya. Gana gana gana ita aka sa a gaba duk duniya yanzu maganan gana ce akan gaba saboda haka don Allah mai fatan alhaji matasa maza da mata a yi lafiya a kare lafiya yan siyasa a yi lafiya a kare lafiya ya zama kasar kasa gaba ba burin kanka kasa gaba ba Allah ya tabbatar mata da alkhairi har wa yau ga karin wasu yan kungiyar da suka yi fatan alheri tare da addu'a da ayi zaɓe cikin lumana sunana alhaji mustapha bayes chairman arewa community ghana dangane da zaɓen da za a yi ghana muna fatar allah ya sa a yi lafiya a ƙari lafiya da mu da jama'ar mu baki daya muna yi wa mutanen ghana fatan allah ya sa a yi zaɓe lafiya a ƙari lafiya muna ma kowa fatan alhairi wannan zaɓen da za a yi allah ya allah ya ubangiji ya mai saman bakwai ya mai kasan bakwai ya mai kowa ya mai komi ya jaddala ikram si zai zaben muna mafi alhairi Allah ya muna mana ya fi alhairi Allah ya Ubangiji Allah wanda duk ya mugu nufi Allah kaka ba shi sa'a Allah kaka ba shi sa'a Allah zaɓa muna mafi alhairi mu zauna lafiya duk duniya baki ɗaya Afirka baki ɗaya da nan Ghana. Suna na Alhaji Mamur Jega ɗan Najeriya mai zama a Ghana a garin Accra. Muna fatar zaɓen da za a yi a kwanan nan Allah ya muna zaɓi mafi alheri kuma Allah ya sa a yi shi lafiya a ƙare lafiya. Allah ya zaba mana shugabanni na gari waɗanda za su ciyar da wannan ƙasa gaba ta Ghana. Za a buɗe rumfunan zaɓe na masu kaɗa ƙuri'a miliyan goma sha takwas da ɗigo bakwai da suka yi rajista da ƙarfe bakwai na safe ranar Asabar mai zuwa bakwai ga watan Disamba kuma za a rufe da ƙarfe biyar na yamma. Idris Abdallah Bako sashen Hausa na murya Amurka daga Accra Ghana. A gaida Idris Abdallah Bako har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga zara ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Isra'ila ta karyata wani sabon rahoto da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da ke zarginta da aikata kisan kiyashi a Gaza yayin da ta yi Allah wadai da kungiyar a matsayin kungiya mummuna kuma mai tsatsauran ra'ayi. Ƙungiyar da ke da hedkwata a birnin London ta fitar da wani rahoto a jiya Alhamis inda ta ce Isra'ila da sojojinta sun karya yarjejeniyar kisan kare dangi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da shi a shekara ta 1948 wanda ta bayyana shi a matsayin ayyukan da aka yi da nufin hallaka gaba ɗaya ɓangare na ƙasa ko ƙabila ko addini. rahoton mai shafuka kusan 300 ya kunshi watanni tara tun bayan harin da kungiyar hamas ta kai a kudancin isra'ila a ranar 7 ga watan oktoban shekarar 2023 wanda ya yi sanadiyar mutuwan mutane 1,200 tare da yin garkuwa da kusan 250 rahoton ya ce hare-haren jiragen isra'ila 15 da aka kai daga watan oktoban shekarar 2023 zuwa watan afrilun shekarar 2024 sun kashe fararen hula 334 ciki har da yara 141 amma amnesty ta ce babu wata shaida da ke nuna cewa an kai harin ne da manufar soji amurka babbar mai samar da makamai ga isra'ila ta ce bata amince da rahoton da amnesty international ta fitar ba inda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana cewa mun faɗa a baya kuma za bu ci gaba da faɗa cewa zargin kisan kare dangi ba shi da tushe babban jami'in diplomasiyar rasha sergei lavrov da na amurka a tony blinken sun yi musayar kalamai a jiya alhamis a wani taron tsaron ƙasa da ƙasa a kan yakin moscow da ukraine ministan harkokin wajen rashen lebrov ya zargi kasashen yamma da farfado da yakin ta hanyar samar da makamai ga sojojin kiev lebrov a ziyararsa ta farko wata ƙasa ta tarayyar turai tun bayan da rasha ta mamaye ukraine a watan fabrairun shekarar 2022 ya kuma zargi washington da yin atisayen soji a yankin asiya da tekun pacific wanda ya ce hakan ƙoƙarin da zaune tsaye ne a ɗaukacin nahiyar blinken ya zargi rasha da ƙara ta'azzara rikicin bayan da ta tura sojojin koriya ta arewa kusan dubu goma da yin yaƙi tare da sojojinta da yin amfani da makamai masu linzami masu cin dogon zango wajen kai hari a kan ukraine To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. har yanzu dai muna nan akan batun babban zaben kasar ghana da za a yi gobe asabar wasu 'yan kasar ta ghana mazauna najeriya sun tofa albarkacin bakinsu game da babban zaben da ke tafe inda galibansu suka koka game da matsalar tattalin arziki da kasar ke fuskanta tuni dai dama masu sa ido daga kasashe daban-daban ciki har da tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan da ke jagorantar kungiyar dattawan yammacin afirka suka isa ghana tsohon shugaban na najeriya ya yi kiran samun zaman lafiya a lokacin zaben da kuma bayansa wakilin muryar amurka baban gida jibrin na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton ga da wasu 'yan asalin kasar ta ghana da ke zaune a nan najeriya suka shaida mani game da wannan zaɓe mai zuwa ranar asabar sunana mara eh, ni dan gane ne kawai amma zama an yi an yi nake da zama eh, kan game da zaben ghana to gaskiya dai zaben zabe da ya gamata in Allah ya yarda zuwa asabar din nan Allah ya eh, zabe ne muna addu'a dai Allah ba ni rubusa amma gaskiya ghana suna cikin wani hali cikin wani hali da ke suna suna neman canji sunana halima tujima saboda election ghana da yi insha Allah komai ya yi successful ba mu because mu duka muna jin daɗi mu sake presidentinmu. Assalamu alaikum sunana Malam Muhammadu Kabiru Abdulrahim. Ganin matsalolin tattalin arziki da muke fama, to gaskiya akwai rashin tattalin arziki sosai, to amma abin da ya kasance ne ya zagaya duniya gaba daya. Mun sha yin election muna hofin mu za a yi election in nan lafiya lafiya ba tare da wani matsala ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Ni ne 'yan ganan da ke kan tagora. to tunda ake zabe dai mu dai bamu taba zabe ba sai dai muna nan gari dai mu shi an yi sai dai mun kai gida kuma dai to wannan muna zabe amma dai muna nan dai ba wani tanadi da aka yi muna gaskiya na Allah shawara dai da zamu ba shi shugaban kasan Allah dai ya ba wani rabu sa wanda zai tausaya kuma Allah ya bashi sa wanda zai adalci Allah ya bashi sa muna musu fata na alheri ubangijin Allah ya sa yabin da muke so kare karen kudin man nan yayi yawa tsadan kayan abinci ya yi yawa sannan mu bai da valin bai zuwa ko ina shi ke kara bari ka doki kudi mai yawa ka je ka sai abu guda duk da dai mun san dai yanayi aka shiga amma har yanzu ka duba saifa ya daraja kowane kudi saboda ba su mai da hankali kan kudaden mu ba da kayayyakin mu ba to talaka bai ya ci abinci sannan kudin mai ya bar transport ba iya tahiya ko ina zumunci ya lalace sai sa muna roƙo musu Allah ya ba su sa'a su yi muna wannan adalci sannan akwai garin da ake fada bako muna rokon Allah in ya dora su su dauki wannan mataki don Allah wannan fadan kabila ne ba yau aka fara shi ba amma muna rokon Allah cikin wanga lokaci da Allah ya zabe ga da Allah zai ba su su yi kokari don Allah su magance muna wannan fada sunana malam Shafi'u Muhammad eh, a matsayina ni dan Ghana zaman Najeriya ina fatan ubangijin Allah ya sa mu gama zaben ga lafiya Allah da ya zaben mu na mafi da alheri saboda zaben zai karfi sosai karfin shi shine shi fati bin duka sun nuna cewa kamar in sun lusu ba za su yadda ba npp waya lose ba zai yadda ba ndc waya lose ba zai yadda ba shi sa muna fatan ubangijin allah sa su understand juna ya so a yi zaben lafiya saboda al'umman gana a zaman lafiya saboda wallahi malama muna wahala gana sosai yanzu ba wasa ba komai ya yi tsada eh, ubangijin allah ya sa mu gama lafiya yanzu haka dai kungiyoyi na kasashen duniya daban-daban ne suka isa kasar ta gana domin sa ido a wannan zaɓe daga cikinsu akwai tsohon shugaban najeriya goodluck ebele jonathan jonathan wanda ke shugabantar wata tawaga karkashin kungiyar west african Task forum wato kungiyar dattawan yammacin afirka wanda kuma ya kira ga 'yan takara da magoya bayan su a wannan zaɓe da za a gudanar a ƙasar ta ghana da su tabbatar sun gudanar da shi cikin kwanciyar hankali tare kuma da rungumar duk wanda ya yi nasara a wannan zaɓe da za a gudanar domin samun zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a ƙasar ta ghana babangirci firamare amurka daga lagos Madalla a gaida baban gida Jibrin. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. gaskiya ban ji daɗi ba sam da aka ce bamu da yawa cikin zaben da za a yi. Saboda wannan zage-zage da muna ta mata ko da suna so su fito su yi takara ba su so su zo. Wasu manyan mata masana masu fafutukar farauto 'yancin mata a Ghana kenan ke baje bayanin bayyana barin mata a baya ta kowace gaba. Da yake kuma yau take jajibirin zaben gobe asabar a Ghana duka manyan 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyu masu ƙarfi sun rattaba hannu akan yarjejeniyar yin zaɓe lafiya ko da kowa za a zaɓa. Na yi alkawari da zuciya ɗaya na yin aiki bisa ƙa'ida tare da haɗa kai da kowa don ganin an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. All the efforts are building peace before, during and after the 2024 elections. Yana da kyau kuma abu ne mai kyau a gare mu mu jajirce zuwa ga zaman lafiya da furta kyawawan kalamai. Sai dai kuma duk da wannan yarjejeniya wasu 'yan ganan sun ce a wannan zaɓe na gobe Asabar fa suna ganin akwai wasu abubuwa da hukumar zaben ta lulluɓa. Hukumar zaɓe kan gaskiya murga mun karaya. Wani ta kira sakamakon su uku. Ina ganin matan ta iya ta iya ta yi. Abin da na gani game da zaɓen ga an yi shi lafiya kuma ba a yi shi lafiya. Waɗannan ba so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. wani lokaci kuma sannu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke tabbatar da kowane bangare na siyasa ya tattaba. Shiri na 198 cikin jerin shashiryan manuniyan da duk juma'a yakan sauke bayanai gaba-gaba. Kokarin kwakwar kwakulo bayanai gaba-gaban kuma ya sa manuniyar komawa gana don ganin wadda al'umma za su zaɓa. Sai dai kuma tun kafin zaben gobe Asabar ɗin 'yar jaridar da ke gabatar da shirin mata a Ghana malama umul kair jafar ta ce akwai damuwa yadda aka gaza baiwa mata mukaman da su ma za su dan taba gaskiya ban ji daɗi ba sam musamman game da wannan shekara da aka ce bamu da yawa cikin zaben da za a yi ban ji daɗi ba kwarai batu da yasa yawanci mata ba sa shiga cikin sha'anin siyasa na ɗaya rashin samun goyon baya wurin mazanmu cewa muka samu wani matsayi mun rena su da sauransu na biyu kuma rashin samun goyon goyon baya wurin 'yan uwanmu mata za ka ga mata wurin biyu sun tsaya she ka ga an zaɓi maza an bar mata wannan duka yana kawo mana rauni na uku kuma mata suka shiga cikin sha'anin siyasa ana nuna mana bambanci kuma yakan samu damuwa kwarai da gaske dr nasiba tahir ta jami'ar islamiyya da ke gane mata ce matsalolin da ke hana mata shiga zaɓe a ghana sun yi yawa ne ga sanar raba-raba akwai matan da suka kware da za suke da iko ko za su iya su yi takara amma saboda kyama da wasu um, bottleneck challenges kamar rashin isasshen arziki don politics da kudi ake yin da shi wasu kuma mazan su ba za su ba da dama matan su yi kwali ba ko da komi yan da suke da eh, karfi mata suka shiga politics ana aibata su ana kiran su da sunan da da maza mu suka shiga politics ba kira su da wannan sunan saboda wannan zage-zage da muna ta mata she bari wasu ma ko da suna so su fito su yi takara ba su so su zo. Tuni dai wasu 'yan gaza ganin ganan suka gaya wa duniya duniya cewa a gaskiya suna ganin harkar hukumar zaben Ghana a kosu abubuwan da suke ganin sai dai kawai a lallaba. Ni ne Alhaji Mansur na Accra Ghana. Hukumar zaɓe kan gaskiya mu sai dai da Allah yi saboda mun riga mun karaya. Wani ta kira sakamakon su uku sannan aka zo aka dai son zaman lafiya aka zauna haka aka tafi. Yau magana yau daban na gobe daban kaga abin malam sai a hankali sai dai Allah dai ya gyara. Sunana Lukman Isa Ghana Accra. Ina ganin matan ta iya ta iya ta yi so far na gan tana engagement with political parties tana dokan ra'ayi kuma suna aiki da shi sunana adama hukumar zaɓe su iya su zartar da abin daidai wa daidai abin da ke ciki in sun yadda ba su yadda ba wannan sannan sha a sake lamarin yadda na gani kenan muhammadu siraj abin da na gani game da zaɓen ga an yi shi lafiya kuma ba a yin shi lafiya saboda ita electoral commission ta je ta goyi bayan kungiya daya da yake su suka zabi ta alhalin ba haka abin yake ba eh amma mu muna fatan Allah ya sa a yi shi lafiya kare lafiya ni ne malam haruna bako daga accra ghana gaskiya abin da ke tafiya so dewa kakan yi shakku domin ko ya kake ba ka samu kanka 100% amma na yi imani wannan zabe ya tafi yanda ya kamata sai da kuma duk da wannan tantama da ta baba yan takarar shugaban kasar ghana sun rattaba hannu akan yarjejeniyar zaben gobe asabar lafiya har ma an ji dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NPP mai mulki Alhaji Mahmud Bawumia na cewa lafiya kalau za a gama zaben kasar babu wata kwaba. As we head into the December 2024 polls, the ninth presidential election in Ghana. Yayin da muke tunkarar zaben watan Disamba na 2024, zaben shugaban kasa karo na tara a Ghana na da tabbacin sakamako biyu. Ghana za ta yi nasara kuma zaman lafiya za ta tabbata. Mun taba yi a baya kuma za mu iya sake tabbatar da Ghana a matsayin kyakkyawan misalin demokradiyya mai dorewa. Fata na da jam'iyyar NPP shine mu kammala wannan zaɓe a matsayin al'umma ɗaya. Muna fatan duk bangarori za su ɗauki wasu matakai masu kyau don kiyaye haɗin kai zaman lafiya da lumana a ƙasar nan na yi alkawari da zuciya ɗaya na yin aiki bisa ƙa'ida tare da haɗa kai da kowa don ganin an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ina mai cike da fatan dukkanmu shugabanni da mabiyanmu za mu yi aiki da yarjejeniyar zaman lafiya. Shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta NDC Mr. John Dramani Mahama cewa yake duk da rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiyar ba za a samu abin da ake nema ba sai an ƙauracewa dukkanin wata shababa It is all well and good for us to commit to peace and recite beautiful platitudes. All the efforts are building peace before, during and after the the 2024 elections would come to naught. Yana da kyau kuma abu ne mai kyau a gare mu mu jajirce zuwa ga zaman lafiya da furta kyawawan kalamai sai dai duk kokarin da ake na samar da zaman lafiya kafin zaɓe lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓen 2024 ba zai tasiri ba idan har rashin yarda da rashin gaskiya ya ci gaba da faruwa rashin amincewa yana tasowa ne a lokacin da aka samu saɓani tsakanin kalamai da kuma aikatawa lallai muna da dalilin damuwa ga sanya hannu kan wannan yarjejeniyar duk da cewa an yi hakan ne da kyakkyawar niyya ba zai tasiri ba idan masu ruwa da tsaki da gwamnati ba su tabbatar da zaman lafiya ba a zahiri dukkan mu yi alkawarin samar da zaman lafiya a lokacin wannan zaɓe haɗa kai don samar da yanayi mai kyau da za a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana haƙƙi ne a kanmu na 'ya'yanmu da zuriyarmu masu zuwa da mu kiyaye zaman lafiya da kwanciyar hankali da muke morewa a wannan ƙasa na tsawon lokaci. Sai dai kuma tuni ta shugabar hukumar zaben ganar Jen Mensa ta tabbatar da cewa kulle yarjejeniyar yin zaben ganar lafiyar ta zo a kan gaba. The signing of the peace pact marks an important building block in our nation's development. Sa hannu kan wannan yarjejeniyar zaman lafiyar alama ce mai muhimmanci da ci gaban mu, Alama ce bayyananniya da ke nunawa duk magoya baya da 'yan takarar shugaban ƙasa cewa sun himmantu wajen tabbatar da cewa ghana ta ci gaba da kasancewa cikin aminci kafin lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe hakan kuma yana nuna cewa 'yan takarar shugaban ƙasan sun sanya ghana a gaba kafin bukatunsu da burinsu a madadin hukuma ina farin cikin cewa mun aiwatar da batun zaman lafiya. kutenda dhambi ya ce muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke don ko kullum kwanan duniya cikin kwanakin nasu suke sharba Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 903 ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne suke ta faman karba karba Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Idris Abdullah Bako da Ridwan Abba Abbas na Ghana da suka gangara gangarar gangan mana muryoyin da har sai da shirin na manuniya ya so ya zoba. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Madalla a gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma ga wannan sanarwar. Allah ya yarda ranar Asabar ɗin nan mai zuwa ce ta bakwai ga watan nan na Disamba. Miliyoyin mutanen Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe don zaɓar wa kansu sabon shugaban ƙasa da wakilan majalisun dokoki Kan haka ne sashen Hausa na murya Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da ya yi na kawo muku tarin rahotanni, bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zaɓe na Ghana. Saboda haka, ku kasance tare da sashen Hausa na murya Amurka kullum domin samun cikakku kuma sayi han bayanai na rediyo, talabijin da shafukan duniyar gizo kan zaben wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka. Za ku iya bibiyar rahotannin namu na rediyo, talabijin da duniyar gizo duka a shafin mu na voahausa.com. Sashen Hausa na BOA duniya a tafin hannunku. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan marigayi pharmacist Dr. Caleb Mamman Kyari, tsohon daraktan Pharmaceutical Sciences na asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke jihar Gombe. Za a yi addu'ar jana'izarsa da karfe goma na safiyar yau Juma'a a majami'ar Equa Good News GRA Gombe. Allah ya rahamshe shi ya kuma ba da dangana Amen. yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da dadi balawai wanda ya hada shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.